السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم أشكرا جامع الترمذي mala ta cewa akwai hadisin da muka bari jiya a babin wato bauli ma yi kallahu wato bauli abin da ake cin namansa mala ya kawo hadisin da isnadinsa wato zuwa anas bin malik ci gaba da wancan hadisin ne a ɗaya ruwayar ƙwada yi tsaye innama samalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama a wa'annan wato ɗan fashin nan da suka kashe masu kiwon manzo sallallahu alaihi wasallam wato sun su ma sun sa wato sun tsayaye idanuwan wa'inda suka kashe shi ya sa su ma aka yi musu samaru a ainihin ra'a wato sun tsayaye idanuwan masu kiwo sun sa musu karfe mai wuta wato sun tsaya idon shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma ai musu haka a ka'idar wato duk wanda yayi kisa da wani siffa daban to za a yi masa wannan abin da yayi wannan hadisi malam yake cewa babu ma da'a fi fil wudu'i min wato bayanin abin da zo na alwala game da iska idan iska ta fita a jikin mutum to zai yi alwala mala'ikan hadisi da isnadinsa daga wato kutai ba har zuwa abi hurairata radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa qal manzon Allah tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi yace la wudu'a illa min sautin aw rihin babu alwala sai dai idan an ji sauti ko kuma wato iska ya fito wani abu isa wannan hadisi ne hasanun sahih hadisi ne mai kyawu wato kuma sahihun hadisi ne mai inganci imamu ahmad ya rawaito shi da addarimi al'allama a cikin sahih na sunan abin a ibn uh, maja ya ce hadisi ne wato sahih wannan ya nuna musamman ga waɗanda suke da kokanto mutum yana cewa ko abu ya fita a jikinsa ko bai fita ba to ba bukatun ya ce zai yi alwala sai dai in ya ji sauti ko ya tabbatar da wato iskar ta fita ya ji wari ko sauti ko wari ɗayan biyun su suke wajabtar da wato alwala amma ko ba sauti ba wari idan mutum ya san cewa ya fita a jikinsa da wannan iliminsa ya wadata amma wanda yake shakkun ya fita ne ko bai fita ba wannan shi ake magana wannan hadisi shi ma daga abi huraira malam yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wato manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza kana ahadukum fil masjid idan ɗayan ku ya kasance yana masallaci fa wajada rihan baina aliyatay sai ya samu iska tsakanin uduwawansa wato ya ji kamar wani abu da zai fita ko ya fita fala ya kuruj da ya fita hatta ya sama a sautin har sai ya ji sauti au ya ji da rihan ko ya ji warin wato iskan da ya fita a jikinsa kafin ya fita daga sallah malam ya ce wannan hadisi ne sahihi kamar da imam musulmi ya kawo cikin sahihinsa haka imam abu dawud a cikin sunan nashi da imam ahmad mala abu sa'isa yace hadisi ne hasanun sahih wa huwa qawlu ulama'i shine wannan maganar da malamai suka tafi akai cewa annahu la yajibu alayhi alwudu illa min hadathin yasma'u sautan aw yajidu rihan sai idan mutum ya ji sauti na fitan iskan ko ya ji warin iskan to anan ne alwala ta warware abdullahi ibn mubarak yana cewa idan shakka fil hadathi fa innahu la yajibu alaihi alwudu idan mutum yayi shakku na hadasi alwala bai zama wajibi a kansa hatta yastayqina har sai yana da yaqini ya tabbata cewa eh alwalan ta warware istiqalan yaqdiru an yahlifa alaihi yaqinin da zai yi wato zai iya ya rantsa akai. yanzu idan kayi alwala in an ce ka rantsa kayi alwala za ka rantsa saboda me saboda kana da yakinin ka alwala to karewan alwala ma kada ka ce mai yiwuwa mai yiwuwa a ka zama kana da yakinin eh wannan abun ya fita a jikina to wannan shine ma'anan yakinin da zai sa in an ci karan sai ma za ka amma idan an ci karan sai sai ka ce a'a ni ban tabbatar ba ya zan rantsa akan abin da ban tabbatar ba to addini ana yin sa ne bisa yakini ba bisa shakku ba shine ka'idar da malamin ke cewa al-yaqinu la yazulu bi shakk idan abu ya kiri ne shakku bai gusar da shi idan kana da yakinin kayi alwala kana shakkun ko ya kare bai kare ba idan kana da yakini ba kai alwala ba sai ka ce nan ko na yi alwala ne dazun nan to ba ka yi ba don yakini ba ka yi ba din yana nan saboda haka kayan yin shi mai yakini ne zai tabbatar da shi وقال كما يتي إذا خرج من قبل المرأة ريح idan iska ta fita daga gaban mace ba shi wato eh, yake cewa wajaba alaihal wudu wa huwa qawlun shafi'i wa ishaq alwala na wajaba a kanta, wannan shine mazhabar imamu shafi'i da ishaq sai mazhabar imamu malik da imam abu hanifa ba alwala bai wajaba ga mace idan iska ta fita ya fita daga gabanta don iskan da ke fita a gaba ta gaban ne ya shigo ba wani abu ne da ya faro daga ciki ba kamar yadda iska ta dubura yana fita ne dalilin gas din da ya taru na abin da mutum ya ci shi yasa in ya fita yana da wannan warin to amma ta gaban mace iska ya fita to ta gaban ne ya shiga ba wai ta wato wani wuri ne ya shigo daga ciki ba balle a ce zai karya alwala wannan shine fahimtar imam malik rahimahullah da abu hanifa malayin yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu ya kawo da isnadin sa zuwa ga Abi Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala man zikira da mutum Allah tabbata a gare shi yace inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda Allah madaukaki bai karban sallar ɗayan ku idan yayi hadasi har sai yayi alwala idan ka yi alwala sai ka ji cewa hadasi ya faru hadasin nan shi hadasin ne kai tsaye ko kuma sababinsa misali na zahiri su ne ababai da ke karya alwala bawali ne iska ne bayan gida ne maziyu ne wajiyu ne ko maniyu ne maniyu shi yake wajabtar da wanka wayancan duka suna wajabtar da alwala shi maniyu yana wajabtar da wanka to wannan abu ne wato kai tsaye suke kawo hadasin akwai kuma asbab shine kamar mutum yayi bacci bacci yana zama sababi na wato karewan alwala saboda idan mutum ya kwanta yayi bacci hanyar da iska take fitowa ɗin za ta sako zai zama a kunce shi yasa iska zai fita mutum bai san cewa ya fita ba shi yasa hadisi annabi alaihi salatu wasallam ya ce al-ainu wa safi shi ido shine madaurin wato dubura idan ido a ne, to abin da zai fi da za ka sani amma kana bacci ba ba za ka sani ba akwai wanda shi yana ganin wato yana zaune ne yake bacci saboda yana ganin in yana zaune ne alwala ba za ta warware ba to amma me zai faru yana zaune din ya yi bacci kuma iska ta fita a jikinsa wanda yake tare da shi ya ji amma shi bai san cewa alwala ta warware ba to kaga anan in har ka yi bacci to alwala na wajaba akwai wanda kuma shi yana so sai iska ta fita ya tabbatar kafin koda ya yi bacci shi yana ganin alwalarsa ba ta warware ba sai yana in zai kwanta bacci zai kira ɗansa ya ce ka zauna kusa da ni zan yi bacci idan ka ji iska ta fita a yi ni na sai na tashi ka gaya ne sai yaron yana ji jira har ya gama baccinsa ya tashi in yaro ya ce ban ji komai ba sai ya tashi ya sallasa ba tare da ya alwala ba kaga wannan ba haka ba ne in har ka yi bacci to ka yi alwala Allah ya dace da mu ga shigar manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum